بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma takwas ga watan jumada al'akhira a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 24 ga watan biyu a shekara ta 2018 meladiya da izinin allah maɗaukin sarki za mu tashi a darasi na 179 a karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al al-laisi tariƙar ubaidullah ibn yahya al laisi muna kundi na 18 ma'ana kitabu siyam za mu tashi a babi na goma sha tara inda malik ibn anas yake cewa babu fidiyeti man afkara fi ramadana min illa babu fidiyati babin da zai bayani ka abin da ya shafi fidiya man afkara na wanda ya ajiye azumi fi ramadana a cikin watan ramalan min illacin saboda wani dalili mutumin da ya ajiye azumi a watan ramadana saboda wani dalili shin akwai fidiya da zai yi kun gane magana ta da ke ko kulura asali dukkan wanda ya ajiye azumi a watan ramadana zai rama azumin ne saboda ubangiji subhanahu ala cewa yi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhra waɗannan su ne manya-manyan dalilai da ke sawa mutum ya ajiye azumin watan ramadan ko dai ya kasance mara lafiya ko kuma ya kasance a halin tafiya wannan duka biyun sun shafi mace sun shafi namiji rashin lafiya ta shafi mace ta shafi namiji tafiya ta shafi mace ta shafi namiji kuma duk wanda ya samu kanshi a wannan yana da damar ya ajiye azumi ɗaya kenan kulura yana da damar ya ajiye azumi idan rashin lafiyar ta ƙaru ko tafiyar ta zama da wahala to wajibi ne aje azumi to a wannan asali shine zai rama azumin ne kadai babu ɗoriyar wani abu a kai saboda Allah ta'ala cewa ifa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya waɗannan kwanakin da ya sha Yara masu a waɗansu kwanuka na daban ina fatan kun fahimci wannan da kyau to yanzu akwai wata illar da bayan rama kwanakin kuma za a yi ɗoriya a ɗora da wani abu kamar ciyarwa kun fahimci magana ta da kyau ko shine ya ce babu fidiyati babi na maganar fidiya na man aftara fi ramadan na wanda ya aji a watan ramadan min illa saboda illa ai kaga illolin da muka faɗa guda ne guda biyu rashin lafiya ko ko tafiya kuma asali shine za a rama to yanzu idan ya zama na rashin lafiyar ta kai da sai dai a tafi da ita fa ji da ke ko ta kai sai dai a tafi da ita ma'ana sai dai a rasu kamar tsufa kun bayyanci magana ta da sauran ire-iren waɗannan wasu cututtuka da likitoci musulmai suka fahimci wane da wane da wane da suke da irinta to sai dai su tafi da ita ba wai popular a ce cuta iri kaza ba a ba warkewa ba wannan duk fatawa ce ta gefen titi kullum da ke ko cewar fatawa abin nan ne gangami ne kawai amma ga samu ƙwararren likitoci kowace cuta ana hukuncin ta ne ga ita karan kanta mutumin shi yasa kake ganin duk maganin da ake bayarwa ana ba shi mai wannan cutar ne in wani ma yana da wata irin cutar sai an auna shi kafin nan a duba a ga maganin da ya dace da shi <clears throat> to yanzu dai akwai magana fidiya na wanda ake bin shi azumi kuma ba shi da lokacin ramawa saboda tsufa ko wata cuta da ke mai kamari قال رحمه الله باب man من أفطر في رمضان من قال babu فدية من أفطر في رمضان من إلا أنا أصلا دي أكون أنا شي ما يكي إلنا تقوك شروع kaji suna mun zanga-zanga eh banci ba na gani ba gani ba babu fidiyati man aftara fi ramadana min illa ita ce a wannan nusukar a nusukar kuma min ghairi illa waɗanda suka rubuta nasu min ghairi illa a wata shekara aka buga littafin eh a wata shekara aka buga littafin eh eh 14 ko an 4 an 4 naka dubu biyu da hudu nasu kuma dubu biyu da sha hudu sha hudu eh ban ji ba naka sabon ne naka fa 12 ne to yi didde mai hudu dai shine kan gaba ko shine akadamin nuska a wurinku a wurinku nuskar da tafi dadewa ita ce dubu biyu da ko rubutun da aka shine dubu biyu da hudu ko ku kuma mai min illa fa a wace shekara ka buga naku ku naku shi ma 2004 akwai naku akwai mai tutiri 2003 don tutiri ai 23 kenan eh akwai mai 2006 kai kai wannan ya zurara ni na 1414 ne 14 eh hijriya ba hijriya mana 1994 1994 aka buga na 1994 1994 a lokacin gara ina 1994 eh primary 4 za ka gama primary Eh, na dan girme kaɗan eh primary ke ba primary su kaɗan kenan aha primary 1 juma dafa lokacin 1994 eh. lallai arama lokacin ka yi satu ya ce lokacin ya haddace ƙorani amma ba ka yi satu ba lokacin mana a shekara ka haddace ko lokacin ka haddace wace shekara za ka cina ka haddace aka haddace قال رحمه الله باب فدية من أفطر في رمضان من علة من علة سوى دول دليلي من غير إلا باب دليلي تكون نسخة تؤثر في المعنى za a samu akwai tasiri wurin ma'ana min illa saboda wani dalili ya ajiye azumin wata ramadana saboda dalili daya ya ajiye azumin wata ramadana babu dalili kaga akwai magana kenan ko qala ubaidullah ibn yahya al-laythi qala haddathani yahya an malikin أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي قال عبيد الله بن يحيى الليثي شيني راوي الموطا شيني وان يرويته موطا أولين يحيى ابن يحيى الليثي شكما يحيى ابن يحيى الليثي يرويته موطا أولين مالك شكما مالك يولفه سوى ذاك ولفه بانغرام مالك, مالك. riwaya bangaren yahaya ibn yahya al-laisi tariq bangaren ubaidullah ibn yahya al-laisi ubaidullah ibn yahya al ya rasu a shekara ta 278 yace haddasani yahya yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni wannan ubaidullah ɗaya ne daga cikin waɗanda suke karatun muwatta a gaban yahya ibn yahya al-laisi banda ubaidullah akwai muhammad ibn wadda akwai muhammad ibn wadda wanda yake ruwaya su ta shahara tariƙa su ta shahara daga wurin yahaya ibn yahaya allaisi tariƙa fatar wayar muwatta tariƙa ta addini yahaya ibn yahaya allaisi ya rasu shekara ta 234 an malik daga malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramai ina aka ce alharamai shine haramun maka da haramun madina su kadai ne a duniya ake kira alharamai kun gane magana ta da kyau ko ƙudus ba a kiran shi haram ba a kiran ƙudus da sunan alharam shar'an inda aka ce alharam shine makka haramin makka da haramin madina su a kira da sunan alharam mun fahimci magana ta da ke ku wa mufti alharamain mufti babban malamin birnin makka da madina ya rasu a shekara ta 179 annahu lalle shi malik ibn anas balagahu bayani ya zo masa ya samu labari kenan ba kunne da kunne ya ji ba yawa domin malik bai haɗu da anas ibn malik ba kun gane ko malik ibn anas bai haɗu da anas ibn malik ba wa da ƙani suke ɗa da uba suke malik ibn anas anas ibn malik wani sai ya ɗauka ah, anas ibn malik shine baban malik ibn anas ba haka bane kun gane ko ba haka an na shi malik ibn anas balagahu bayani ya zo masa ya samu bayanin cewar an na anas ibn malik lalle anas ibn malik anas ibn malik yana cikin sahabbai da suka rasu daga ƙarshe khadimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta uku bayan hijira a kufa shine sahabi na ƙarshe da ya rasu in ba shafa ba shine sahabi na ƙarshe da ya rasu don malamai suna da wannan ƙididdigar a gari kaza waye a makka waye sahabin ƙarshe da ya rasu kun gane magana ta da kyau ko sahabin ƙarshe ya shafi mace ya shafi namiji a basra a kufa a sham a kaza a kaza waye sahabi na ƙarshe da ya rasu sai kuma a tara su a tara su a ce to waye sahabin ƙarshe gaba ɗaya da ya rasu kun gane magana ta da ke ko domin kaga Anas ibn Malik ya rasu shekara ta 93 bayan hijira wanda ke nuna maka ya ya jima sosai da sosai domin manya manyan tabi'ai ma su ne waɗanda suka rasu ƙasa da shekara 100 manya manyan tabi'ai su ne waɗanda suka rasu ƙasa da shekara 100 99 98 97 wanda za ka ga su Sa'id ibn Jubairin 94 suka rasu shekara ta 94 suka rasu to idan aka ce ma manya-manyan tabi'ai su ne waɗanda suka rasu ƙasa da shekara 100 to aiko ka ga lalle anas ibn malik ya jima kenan ko khadimu rasulullahi sallallahu ta'ala wa sallam annabi sallallahu ya mai addu'ar Allah ya bashi dukiya dabinin shi a shekara sau biyu yake yaya dabinin kowa kuma sau ɗaya yake yi Allah ya bashi dukiya ya bashi yaya ya ba shi tsawon rai ga shi sahabi ga aljanna kaga ga duniya ga lahira kenan ko anas ibn malik shine khadimu rasulullah shekara goma yayi yana hidima gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin abu manzo Allah ya ce dan me kai ba bai taba bari ya ce dan me ka bari ba mahaifiyar shi ce ta ce ya rasulullah ga wannan yi maka hidima malam mata masu hankali na tsatso ai ba karamin jari ba ne ta ce ya rasulallah ga wannan ɗana waye maka hidima ta san ba karamin darasi zai ɗauka ba ya zama ɗan cikin gida gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa cikin waɗanda suka zo sahabbai sun ɗauka Anas ibn Malik abin nan yana cikin tsatso na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai yana shiga yana fita yana shiga yana fita ya rasu shekara ta 93 bai hijira kabira anas ibn malik girma ya zo mashi hatta kana la ala siyam har ya kasance bai iya yin azumi wani azumi na ramadan shikenan da bai azumi sai shi baya azumi saboda tsufa fakana yaftadi sai ya kasance yana ba da fidiya yana fada fidiya to yanzu lura da babin da ke sama shin yanzu anas ibn malik ya ajiye azumi min illa ko min ghairi illa kun lura da ke ko min illa mahiyal illa mecece me sababin da ya sa ya ajiye tsufa ko rashin lafiya dan shi zai zo shin tsufa illa ne rashin lafiya ne to sai zama min illa ko ba rashin lafiya ba da sai zama min ghairi illa kun bai ci maganar da kyau ko anas ibn malik tsufa ya zo mashi da har yake baya iya azumi da ka sai ya aji azumi da ya aji azumi fakana ya di sai ya kasance yana ba da fidiya fidiyar malamai sai suka yi mata ruwaya ruwaya ta farko yana ba da mudun na biyu guda shine asali shine asali duk wanda tsufa ya hana shi yin azumi kullum da ke ko to shi ke sai ya ba da mudun na biyu daya. wannan kenan sai kuma suka ce riwayar mutanen kufa shine sa'i guda biyu abin ba a wannan ba ya kasance yana ba da sa'i biyu ba a wannan matsalar na ce riwayar mutanen kufa ba ɗaya kenan wasu malamai suka ce a'a yana tara mutane ne kawai yakan tara mutum talatin su ci abinci su ci su koshi wani lokaci yakan tara mutum ɗari uku ne Ana ibn malik ga kuɗi ina fatan kun fahimci magana ta da kyau ko to haka dai abin da ya kamata ka fahimta menene haddi da ake bukata sannan ya halatta ka kara kun gane ko eh ya halatta ka kara domin anas bin malik ya kan kara ya kan tara mutane 30 ya ciyar da su kuma a matsayin azumi guda ba a matsayin azumi 30 na watan ramadana ba domin eh eh jirana eh, mai kudi ne 'ya'yan shi 82 na jin biyu ko uku ne mata a ciki matan da ba su wuce biyar ba amma sha'awa nan wuraren suke eh ya'ya fa ba jikoki fa eh anas kaga dukiya kenan ga ya'ya su karan kansu ya'ya dukiya ne sannan ga gonaki sannan ga sahabintaka sannan ga tsawon shekaru ga aljanna ga karantarwa shi ne da mamtala umaru wa suna amalu shi ƙala malikun rahimahullah wala a razalika wajiban wa habu ilayya an yafi alahu idakana ƙauyen arai faman fada فإنما يطعم ما كان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك رحمه الله ولا أرى ذلك واجبا بانا غنا حكا واجبيني حكا ميكينا إيه ciyarwar ba wajibi bace. idan mutum saboda tsufa ya kasa yin azumi to wajibi ne ciyar malik ya ba wajibi bane ina fatan kuma yace magana ta da ke ko saboda mai ba wajibi bane ga kuma Allah ta'ala ce wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin kuna ji da ke ko sai malik ibn sai ce ai ayar mansuka ce an sha share hukuncinta ai ayar tana magana ne akan wanda azumin jiya ya wahalar da shi sai ce kai yau gaskiya ba zan iya azumi ba kawai sai ya fuska ya sha ruwan shi da safe da rana ya ci abincin shi in an kai azumi kuma sai ya ciyar gobe kuma sai ya dora ci ya ci gaba da azumi ai farko farkon sauka ayoyin azumi haka suka sauka in aka yi azumi kai azumi yau ka ji yau ya dan gigita ka gobe sai ka aji in azumin ya wuce ba za ka rama ba kawai sai ka ciyar gobe shikenan jibi sai ka sai ka haulayi a ci gaba da azumi da kai in kuma ana tafiya ka sake jin cewar azumin ya sake taɓa ka to sai ka sake ajiyewa sai Allah ta'ala ya sauka da aya ta gaba shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum shahara falyasumhu shikenan ba maganar in ka ji azumi in ya baka wahala jiya yau ka aji falyasumhu ya azumce shi yasa aka sake maimaita faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra sai aka sake maimaita ta aya ta biyu bayan faɗe ta a aya ta farko sai zama na yanzu abin da ke sa ba a ajiye azumi shine rashin lafiya ko tafiya amma inda dai wai ji azumi jiya ya wahalar da kai har bai kai matsayin rashin lafiya ba to dole ka miki kuma dole yau ma kai tun Allah ta'ala ce fa mashi da min kuma shahara fal yasumhu shikenan fal yasumhu ya azumce shi kun gane magana ta da ke ko sai sai malik ibn anas ya ce to yanzu ciyarwar daman an yi magana ne kan wanda bai me yake da suna azumi ya wahalar da shi saboda haka sai fidiya ba wai kan wanda yake tsofa kan wanda yake tsoho ba shi sa malik ibn anas ya cewa wala ara zalika wajiban ba na ganin wajibi a ciyar kenan cewar da tsoho zai yi cewa ce a mustahabbi cewar mustahabbi ce mun gane wannan da kyau sai magana ta biyu cewar ayar muhkamatu wa laysa bi mansukha ayar tana nan ba a share hukuncinta ba ta ayar tana nan ba a share hukuncinta ba to tunda ba a share hukuncinta ba faɗinta kenan aka rage kwanace na da ke ko ayar an rage mata faɗi ne wannan faɗi shine duk wanda ya ji ba zai iya azumi ba sai ya aji kaga tana da faɗi to rage faɗi shine duk wanda tsufa ya hana shi yin azumi sai ya ajiye ciyar kaga an rage mata faɗi domin a da ta shafi mutane da dama yanzu kuma ta shafi ɗaiɗaikun mutane ƙwala maliku rahimahullah wa ilayya abin da ya fi min an ne shine yi azumi ɗin iza kana ƙauyen alaihi in ya kasance yana da ƙarfin yin azumi ba man fada to duk wanda ya ajiye azumi kuma zai yi fidiya fa inna ma yut'imu to zai ciyar ne kun ga ciyarwar a babu mustahabbi ina son mu gane da kyau idan aka ce abu ba wajibi ba ne ba fa ana cewa bai tabbata a shari'a ba don wani sai dauka an ce ba wajibi ba ne kenan babu Shi ne yaren mutanenmu suke fahimta an kaji an ce an ka ce abu kaza ba wajibi ba ne sai a dauka to ba mustahabi ba ne kun fahimci magana ta da kyau ko ko kuma an ce ba haramun ba ne sai ya ce to ba makaruhi ba ne ai idan ana tattauna abu kan haramun ne ko ba haramun ba ne to ko da ya zama ba haramun ba kenan yana makaruhi bare kuwa idan ana magana kan abu wajibi ne ko ba wajibi ba ne kenan ko ba wajibi ba ne mustahabi ne yau ya kamata ɗalibin ilimi ya gane wannan ko da an cire mai riga ta wajibci to yana nan sanye da rigar mustahabi istihbab ba wai kawai ba wajibi bane shi kenan mutum ya watsi da shi kamar fada duk wanda ya ba da fida fa inna mayu yut'imu to zai ciyar ne makana kulli yomin makofin kowanne yini zai ciyar da muddan mudin nabi mudu guda bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da mudin nabi na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama karamin ba babban ba karamin shine mudin nabi babban shine sa'un nabi shine sa'i kun da da kyau in aka ce mudin nabi biyu ana nisfu ana nufin nisfu sa ko idan ka zance nisfu sa ana nufin mudin nabi guda biyu kenan duk wanda tsufa ya hana shi yin azumi kuna shi na da kyau ko to abin da zai ne ya ciyar kun fahimci wannan da kyau ko abin da yake wajibi a kansa ne ya ciyar kuskure ne mutum ya fito bayan jama'a ya ce ai cutar olsa duk wanda yake fama da cutar olsa cewa kawai zai kuskure ne a ilmance ina son ku lura da kyau duk dabararka programs nawa ake yi tare da likitoci akan a tv a ɗauko likita a yi live program da shi duk ka likita yana ce maka cutar ka magani kaza ne gaba ɗaya sai dai haɗa ka ka ka samu likita kaza in yi zai baka magani baka paracetamol kun yi shuru amma akan midiya ba zai baka cewar ka iri kaza magani ne kaza ya rubuta ya faɗa maka magani ba ba a yin wannan ko da wani ya tambaye ka yana da qadiyatu khas a matsayinka na malami to in ka ba shi amsarsa shi a karan kansa ba za ka daidaita ta a kibi ba ba za ka faɗe ta a abin a kafofin yada labarai ba domin kowanne mutum da irin fatawarsa kun gane magana ta da kyau ko kowanne wato mu nan najeriya ne muke cikin wani hali an ba tambayi mufti mufti na saudi arabia an tambaye shi ba ya ce ba sa wannan fatawar a kan cibi kun gane wannan da kyau ko so ya je ya samu wani wuri kaza wuri kaza su bada fatawa haka ake yi amma mu a zuba ake kowa ma mafiti ne duk wanda ya bude gidan rediyo ya janyo mutum shi in mai gidan rediyo ya janyo ka kai ba za ka iya cewa a samu wani ba in shi makaho ne kai ma sai ka zama makaho kai ba za ka ce a samu wani a garin nan a samu wani a samu wani a samu wani ba amma haka za ka dinga jin abubuwa malam azube wanda ke kuma wannan kuskure ne a addinance kuskure ne a ilmanci mutum ya ce ai cuta ka za kawai mai ita kawai zai zai abin ne. ko baka taba ji ba wannan kuskure ne masu cutar ulcer mutum nawa ne suke azumi masu cutar ulcer yanzu ya ta fara zama ruwan dare kun bai ci magana ta da kyau ko kenan duk mai cutar rasa mutum nawa zaka ajiye ma azumi wannan kuskure ne ka bari ya tambaye ka sai ka yi mishi tambayoyi ina fatan ku fahimci cewar duk cuta da sai bayan shekara biyar ko goma za a warke in fi mutum ya warke zai rama azumi ne shine asali faman kana mariton maridan a ala safarin fa min ayyamin ukhra ba kayyade ba duk mai cutar da zai warke akwai adadin magani da zai sha warke sai ya sha warke ya rama azumin da ake binsa shi kenan an kammala amma kawai ka ce cuta kaza in an sha wai ka tambayi likita wani da likita wannan ba dalili ba ne me yasa duk mara lafiya an ya zo kafin su bashi magani sai sun auna shi sai an mai test an mai test an mai test sai a dinga bashi magunguna akan wannan ko za ga wata cuta ma iri ɗaya ce na fata mun gane wannan da ke ko so ko da wani mutum guda yana fama da cutar ulcer iya bincikenka da kai malami da likita kun taru kun fitar da sakamakon cewar wannan cutar nan tashi ta ulcer za ta kai shekara arba'in kafin ya warke ko kuma cutar nan tashi wallahu alam to ga alaman sai dai a tafi tare to ko da kun mai fatawar shi a karan kansa zai ciyar ne ba za ku zo gidan rediyo ku ce dimi cutar olsa zai ciyar ba ne ina fata mun fahimci wannan da kyau in an ce gidan rediyo ya shafi facebook ya shafi whatsapp ya shafi ina duk hanyoyin sadarwa da ake da su ba a yi wannan kuskure ne a yi wannan domin haka kawai sai ga mutum ya ce wallahi olsa ta tashi kawai ya ɗibi girki ya ce da sani a malikin أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن أنه للشي مالك بلغه بياني يا زو مسا كنن بيجي كيس إيه anna abdullahi ibn umara lalle abdullahi dan umar ya rasu shekara ta 73 ban hijira su ila an tambaye shi anil mar'atil hamil dangane da mace mai juna biyu kun da ke ko idan aka ce mace ta samu juna biyu a hausa ana nufin ta samu ciki ta hanyar aure idan aka ce wance ta yi ciki to ana nufin na kan titi kun gane logic ɗin hausan ko yasa a hausa ana sakayawa aka ce ai wance ta samu juna biyu da wance ta yi ciki to akwai bambanci ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko idan mace tana da juna biyu an tambayi abdullahi bin umar yadda magana ne akan ciki da take dauke da shi almar'at alhamil me yasa ba a ce alhamilatu ba saboda namiji ba ya juna biyu kun da kyau ko duk daman ha'u ta'anis ana zuwa da shi ne lil farik bayna zakari wal unsa talibun talibatu amilun amilatu kun da kyau ko dan a mace mace da namiji shi yasa ake zuwa da ha'u ta'anis kun lura in an ce ha'u ta'anis ne wannan ta'ul marbuta ana cewa ta'ul marbuta ne a matakin nursery 3 zuwa primary 1 haka shi ake cewa ta'ul marbuta amma kai matsayinka na ɗalibin ilimi sai dai ka ce ha'u ta'anis ha'u ta'anis ba za ka ce ta'ul marbuta ba ina fatan kun bayyanci magana ta da ke ko an an ce ha'ul ta'anis ana nufin ta'ulin da ke cikin suna kamar aishatu fatimatu kullura hamzatu eh, talhatu ha'u ta'anis idan an ce ta'u ta'anis ana nufin ta'ulin da ke cikin fi'ili kamar kanat qalat ja'at qara'at da sauransu shi a kira da wannan sunan ta'ut ta'anis wannan ha'ut ta'anis ne ke cikin suna ko sifa to akan faɗi wannan ne domin a bambance mace da namiji to idan abin da ya shafi mata ne zalla ba a cewa ba a sa ta'u kamar almar'a idan ka ce an almar'atul hamil ana nufin mace mai juna biyu idan ka ce almar'atul hamila mace ta ɗauko kaya wacce ta ɗauko kaya a bayanta domin namiji shi ma yana ɗaukan kaya to saboda namiji yana ɗaukan kaya a baya to in mace ta ɗauko kaya sai a kira ta da hamila domin a bambance ta da namiji kun gane ko amma yaka ce alhamil mai mai juna biyu domin namiji bai da juna biyu to la haja a sa ta a sa hauta ne to amma gashi a suratul hajj Allah ta'ala ya ce yawma tarawna tazhalu kullu murdi'atin murdi'atin mai shayarwa duk da ba namiji mai shayarwa kenan sai a ce murdi'un eh tun da ba mace ba namiji mai shayarwa kuma gashi an sa ha'u ta anis a wurin sai malamai suka ce lil mubalaga wacce mubalaga shine a daidai lokacin tana shayarwa kun da ke ko daidai lokacin ga ɗar tallafa da ita tana ba shi nono shine murdi'atin murdi'un kuma tana shekaru watannin shayarwa ina fata mun fahimci wannan to tashin alkiyama a wannan lokaci ne mace ta fi son ɗanta gashi tana runguma da shi tana ba da shi tana ba shi to amma tashin alkiyama sai ga ta ɗauke shi ta yadda shi Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke an tambaya Abdullahi bin Umar an al-mar'atul hamil dangane da mace mai juna biyu idza khafat ala waladiha idan ta ji tsoron ɗan da take ɗauke da shi ɗan da ke cikinta washtadda alaiha siyam kuma azumin yana wahalar da ita kuna ji da kuna jin statement ɗin tambayar idza khafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗan da ke cikinta da alaiha siyam kuma azumin yana wahalar da ita qal sai abdullahi umar yace tuftiru za ta ajiye azumin ta ne wato tut'imu makana kulli yomi kuma za ta ciyar makafin kowanne yini miskinan miskini guda gwargwadon adadin kwanakin da ta ajiye azuminta muddan za ta ciyar da shi ne mudin guda min hinta na alkama bi mudin sallallahu alaihi wasallam da mudin ina fatan kuma mai tona da kyau ko to ina son mu lura da kyau da abubuwan da aka lissafa anil mar'atil hamil dangane da mace mai juna biyu Iza khafat ala waladiha in ta ji tsoron dan da ke cikinta amma saboda Allah ina tambaye ku abu fatoyin da ake yi yau ya ake cewa mace mai juna biyu za ta ciyen ne ko ba haka ake cewa ba su malaman haka suke cewa da yake na mace mai juna biyu za ta ciyen ne ku ji abu duk littafin musulunci duk littafin musulunci sai da aka kara iza khafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗan da ke cikinta domin akwai matar da tana da juna biyu abin da ya dami tana ci gaba da harkokinta washtar da alihar suya azumin yana wahala da ita sannan ne amma gaba ɗaya galibin malamai 'yan bana bakwai za ka ga duk ake mace mai juna biyu za ta ce ni ai mace mai juna biyu cewa take babu wani sharaɗi sharaɗin kawai shine ta zama mai juna biyu ka fara ce a kansu fa duk macen da ta aje wannan kafara ne a kanta ina son mu lura da kyau zai ta je da ita da malamin da ya sa ta zai su raba kafara duk matar da ta aje azumi kawai dan tana da juna biyu nan tana da ciki ta aje azumi kafara ne a kanta ina son mu lura da wannan da kyau babu inda aka ce mace mai juna biyu za ta ajiye azumi kadai sai kaga an kara da iza khafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗan da ke cikinta in dai ta yi azumi domin azumin da take yi ne ɗan yake samun abinci sai zama na in dai ta yi azumi tana wahalar da ita azumin jiya ma ya wahalar da ita na shekarun jiya ya wahalar da ita ko kuma ga azumin ta ɗauko yana wahalar da ita sai ta ajiye Eh. eh ya kan samu haka dan azumin da take yi shi ke sawa dan da ke cikin ta ya rasa abinci wata kenan shine motsawar da yake yi motsawar da yake yi shine yake wahalar da ita kun lura da ke ko akwai matar da haka yake akwai kuma matar da yake ba haka bane akwai matar da yake ba ba haka bane to amma abin da yake a yau shine kawai sai a ce mai juna biyu za ta ajiye azumi cewa kawai za ta yi sai ga mata kawai suna ɗiban girki da rana wai ai tana da juna biyu isa kuka ke jaddada muku kafara azumi 61 in ta sha azumi uku kaga ya zama ɗari da nawa kenan kun bayanci magana ta da kyau ko da yawa da yawa waɗansu malaman su suke ko malamai zan kira su wallahu alamdi. su suke ingiza su ina son kulur lura duk littafan musulunci da aka rubuta sai an ce iza khafat ala waladiha in ta ji tsoron dan da ke cikin ta ba zai ta gayyara ba kuma ya sha bamban da ka ce mace mai juna biyu za ta ajiye azumi haka ake ce da su ai mace mai juna biyu cewa za ta yi ai tana da juna biyu cewa za ta yi shikenan wata ba abin da idame ta azumin nan tangararan za ta iya yi akwai wata da ta ce da yayanta tana da juna biyu fa gobe ba za ta yi azumi ya ce ka fara zaki ta ce ta ji wani malamin ya ce kaza ya ce ka fara zaki sai ga ta da azuminta a baki tana yi kafin ci magana sai ga ta da azuminta gada dau ita da kanta take yin azumin ba wai wani ne ya sa ta ba ba wani ne yake mata ba da yawa akwai matan da suke an riga an rufta su ajiye azumi suke kawai da zaran tana da juna biyu sai ta ajiye azuminta wai ai cewa za ta yi wannan kuskure ne ina son ku gane da kyau kuskure ne abu na farko kenan abu na biyu idan ta aji ta ciyar din ita mai juna biyu juna biyun da ke wahalar da ita kwana ji da kyau ita mai juna biyu juna biyun da ke wahalar da ita in ta aji in ta ciyar za ta rama kun gane magana ta da kyau za ta rama ko ba za ta rama azumin ba ƙala maliku rahimahullah wa ahalul ilmi ya rauna alihal qada kama ƙala allahu azza wa jalla fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa yarawna dhalika maridan min al amrad min al amrad ma al khawfi ala waladiha ƙala maliku rahimahullah imam malik ibn anas yace wa ahalul ilmi su malamai suna ganin ya rauna alaiha suna ganin akwai ramuwar azumi a kanta ita wa kenan ita mai juna biyu da ta ajiye azumi a lokacin da azumin yake wahala da ita iza khafat ala waladiha in ta ji tsoron ɗan da ke cikinta kada ita gayyara kuna ji da ke ko abdullahi bin umar ya ce za ta ciyar ne sai dai maganar abdullahi bin umar da ya ce za ta ciyar ya ce za ta rama ko ba za ta rama ba bai ce za ta rama ba ɗaya kenan bai kuma ce ba za ta rama ba biyu kenan kun fahimci magana ta da kyau to da wanne a cikin biyun nan da wanne magana shi tafi kama da za ta rama ko da ba za ta rama ba tunda yanzu fahimta za a yi fassara za a yi abu na farko mu gane magana abdullahi bin umar bai ce za ta rama ba kuma bai ce ba za ta rama ba kun shuru shiru eh kun gane magana ta bai ce za ta rama ba ɗaya kenan bai ce kuma ba za ta rama ba biyu kenan yanzu fassara za a yi in na ce za ta rama fassara na yi in na ce ba za ta rama ba fassara na yi to ko in fassara ce taka ba za ta fita ba ta ba za ta fita ka ba imana eh ai fassara ce yanzu kun gane magana ta to yanzu wacce fassara ce za ta rama ko ba za ta rama ba fassara kenan tunda dai abdullahi bin umar bai nasanta ba abdullahi bin umar bai nasanta cewar ba za ta rama ba qala malik rahimahullah sai imam malik ibn anas sai ce wa ahlul ilmi amma malamai suna ganin ya rauna alaihi alqata za ta rama malamai suna ganin za ta rama kenan malamai sun dauki fatawar abdullahi bin umar ba za ta rama ba kun gane ko malami sun ɗauki da yawa ko wadanda suka dauki abinda abdullahi bin umar yake nufi ba za ta rama ba kawai in ta ciyar ya wadatar daga cikin malamai zurkani ya hikato magana cewar za ta rama bayan ta ciyar a dai fatawar abdullahi bin umar in ba sha'afa ba cikin masu wannan fatawar a cikin sahabbai su ne abdullahi bin abbasin da abdullahi bin umar cewar in ta ciyar ba za ta rama ba har in akwai imam ahmad bin hanbali ce gaskiya ba na tare da fatawarsu na saba musu haka imam ahmad imam ahlus sunna wal jama'a fada yace ya saba nassi ka duba al-mughni na ibnu qudama yace ya saba fatawarsu wai qala malik rahimahullah wa ahlul ilmi yarawna ahli al-qada malamai suna ganin za ta rama kama qala allah ta'ala kama da allah ta'ala yace faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya Fa'idatu min ayyamin ukhra to ya rama waɗannan kwanakin da ya sha a waɗansu kwanuka na daba. to tambayar ana ita ce wa rauna zalika sai malamai suke ganin wannan juna biyun da take da shi marathon min al cuta rashin lafiya ne daga cikin rashin lafiya ma al khawfi da waladiha tare da jin tsoron ɗan da ke tare da ita Kuma bai ci magana ta da kyau ko saboda haka kenan shine ake cewa wai shi juna biyu fassara ke shi juna biyu rashin lafiya ne ko ba rashin lafiya ba ne eh? yakan zama kun gane ko suka ce idan juna biyu ya zama rashin lafiya za ta rama ne kaɗai babu ciyarwa idan juna biyu rashin lafiya ne to za ta rama kaɗai ne babu ciyarwa domin mara lafiya ba a ɗora mishi kafara ta tsohora ba ba a ce zai fidiya ba duk mara lafiya cewa aka yi in bai yi wannan azumin ba ya rama shi shi shekarai ba a ce ya ciyar ba wannan kira amma idan juna biyu ba rashin lafiya ba ne kawai dai ta ji tausayin ɗanta ne don ya samu abinci to za ta rama kuma ta kafara me kafarar shine ta ciyar da miskini ɗaya kun fahimci maganar idan juna biyu ba rashin lafiya ba ne abin da ya sa ta ajiye azumi saboda ɗanta ba saboda ita ba to a nan za ta rama azumin ɗaya kenan sannan za ta ciyar biyu kenan shi ya sa ga ciyarwar malamai suka ce mustahabbi ne na mai juna biyu amma ciyarwa na mai shayarwa suka ce wajibi ne domin mace mai juna biyu ɗan yana tare da ita Kullura lura amma mace mai shayarwa ɗan ya rabu da ita to tunda mace mai shayarwa ɗan ya rabu da ita yanzu za ta ci abinci ne domin ɗan ya samu nono mace mai shayarwa kenan za ta ci abinci ne domin ɗan ya samu nono to za ta rama azumin ɗaya kenan sannan za ta ciyar da miskini guda a kowane rana biyu kenan wannan ciyar da miskinin da za ta shi ne alkafara a tsohora ƙaramar kafara tun da miskini ɗaya za ta ciyar kun fahimci magana ta da ke ko saboda kamar ce mai shayarwa idan ta ajiye azumi saboda ɗanta ya samu nono ko kun bai magana ta da kyau ko to a nan za ta rama azumin ɗaya kenan ku riƙe min lissafi ɗaya kenan na biyu kuma za ta ciyar a kowane rana wajibi biyu kenan amma mace mai juna biyu dan bai rabu da ita ba dan yana tare da ita to a nan kasancewarta mara lafiya shi ya fi ƙarfi a kan cewar mai lafiya ce wani shiru shi ya sa kaga bayan wata shida mace mai juna biyu ba ta tasarrufi a dukiyarta sai a ɗaya bisa ukun dukiyarta da mace mai juna biyu nawa kenan da sojan da yake fagen daga no kenan da matafiya a jirgin ruwa da suka kai tsakiyar ruwa no kenan duk ba sa tasarrufi a dukiyarsu sai akan ɗaya musu uku eh ba zai juya dukiyar shi yadda yake so ba sai dai a wansat in yana da miliyan uku ba zai kira waye ce na ba wani miliyan biyu ba sai dai miliyan ɗaya don watakila ya ga kumfar kogi ne ya tsorata zai mutu ko soja da yake fagen daga ba a harbe shi ba lafiya kalo yake amma yana fagen daga ba zai yi tasarrufi a duke shi ba sai akan ɗaya bisa uku hakan nan mace mai juna biyu da cikin ya kai wata shida ba za ta yi tasarrufi a duke ta ba sai a ɗaya bisa uku mun yi wannan da kuwa shi a sauka farko da muka yi mawafa a kitabul wasiyya an bashar saboda haka sai mu bambance sai mu bambance idan mace tana da juna biyu ta fi kasancewa mara lafiya to tunda ta fi kasancewa mara lafiya za ta rama azumin kadai babu ciyarwa in ma za ta ciyar cewar mustahabbi ne ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi maganar abdullahi ibn umar kenan shi za ta ciyar cewar mustahabbi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa wudi'a an sauke ma mace mai juna biyu da mai shayarwa da matafiyi azumi an sauke ma mai shayarwa kullura da ke ko da mara lafiya da mai da matafi uku an sauke musu azumi da me yake nufi idan mutum ya fassara tunda an kawo mace mai shayarwa a ciki an sauke mata azumi shine ta ciyar kadai Kullum da kyau in ya fassara da cewar shine ta ciyar kadai to kai ma sai ka fassara kenan mara lafiya da matafi ya ciyar kadai babu mai kenan babu ramuwa saboda tare suka zo a hadisin tare suka zo a hadisin ba za ka ware wannan ya ciyar kadai ba wannan kuma ka ce ya cire fara ɗaya daga cikin dalilan da ake kafa hujja da shi kenan akan mai shayarwa kawai za ta ce ne ba za ta rama ba kun gane wanda yake wannan kuskure ne shi daman za ta ciyar za ta rama wannan tabbace ne ba a magana akan za ta rama don za ta rama ana magana shin bayan ramo za ta ɗora da ciyarwa ko ba za ta ɗora da ciyarwa ba shine malamai suka kara ma juna sani ce in mai shayarwa ce za ta ciyar in kuma mai juna biyu ce ba za ta ciyar ba ba za ta ciyar ba kullum da ke ko ba za ta ciyar ba idan kaza haka dai malamai suke tattaunawa amma haka kawai ka ce wai mace mai juna biyu ba za ta rama azumi ba kawai cewa za ta yi mace mai shayarwa ba za ta rama ba cewa kawai za ta yi wannan kuskure domin idan kana ɗauko ire-iren waɗannan fatoyin na sahabi ɗaya kun da kyau ko ko sahabi biyu sun ce kaza ko malam wani ya ce kaza to abin ba zai tafi under control ba kowa zai yi nashi sai wani ya je kasuwa shi ma ran babba sallah ya je iso nama ya ce ya yi layya a ce saboda me ya ce saboda abdullahi bin abbasin ya tura ɗalibin shi kasuwa ya je ya so mai nama a wurin mahauta kuma ya ce mai duk wanda ya haɗu da shi ya ce mai layya abdullahi bin abbas shi ƙwarai kuwa ya eh, haka fitawa abdullahi bin abbas da ya tura ɗalibin shi ya so mai nama a kasuwa ya ce duk wanda ya haɗu da kai ka ce layya abdullahi bin abbas ce kaga yanzu kasa hamsin ɗin ka kai wani mai nama yanka maka ba sai a ce kailai layyaka ba yanzu ka ɗauko batawar abdullahi bin abbasin ka ce za ka amfani da ita yanzu ka ce layyaka ce sai ka tara jama'a in batun tara jama'a bilal ibn rabaha zakara iso ya ce shi ne layyasa wana ce na da kyau ko muhammad bin sirin ya ɗan ji ciwo ne haka a yatsa sai wani ya je wurin shi a ɗaki ya same shi yana cin abinci ya ce lafiya ya ce na ɗan ji ciwo ne haka a yatsa yasa nake ci abinci Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safari to idan kana ɗauko ire-iren waɗannan fatoyin sai zama na al'umma ba sa control kun bayanci magana ta da kyau ku ana sane da fatarowa na mutum ɗaya fatarowa na mutum biyu duk akwai su cikin littattafai amma wale su alihal amal malamai ba a kansu suka tafi ba ka ɗora mutane abin nan al'imamu shatubi mai littafin almuwafakat ba mai littafin qira'at ba yake cewa ba za ka zama kololuwa a malinta ba sai ka ɗora mutane a kan abin da jamhurin malami suka tafi a kai shi ne malinta ka ɗora mutane a kan abin da malami suka tafi a kai shi ne ilimi amma kullum ka zo da sabo kullum ka ce wancan bai yi ba ga wanda ya fi wata rana da karan kanka za ka zo ka ce wannan ɗin kuma bai yi ba ka je ka ɗauko wani ba haka ba ne nan gaban ku ba yi Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ba akwai za ta tare iqama a ce Allahu akbar ashhadu Allah ba za a ce Allahu akbar Allahu akbar ba saboda su suka fahimci hadisin da kansu su suka biya ma kansu kun fahimci magana ta da ke ko duk ga abubuwa nan da dama ba za a tafi akan abin da malamai suka tafi akai ba mutum ne a yau zai yi fasara da karan kansa waɗannan abubuwan babu su babu su waɗannan abubuwan ba a ɗaukar fatawar sahabi ɗaya sahabi mutum ɗaya mutum biyu mutum shi kuma akwai su a cikin littafi akwai su a cikin littafi amma ba a aiki da su kana ɗora mutane ne akan abin da jumhurin malamai suka tafi ko da kai baka tafi a kai ba ko kai baka tafi a kai ba ka ɗora su a kai ranar da ilimin su ya kai inda ka kai shikenan muhammad bin sirin me yasa bai fito waje ya ci abincin ba ya ci abincin shi a ɗaki kun lura da kyau ko abu horera me yasa da ya ce man istata an yuqila ya fa'al bai fito na jama'a yana wanki yana wanki hannu zuwa zuwa damtse ba yake kulura ai kaga abu horera yana alola yana wankewa ne har zuwa nan har zuwa nan kusa da kafada fa amma ba yi a na jama'a yanayi ne a lungu na fatan kuma mai ci magana ta da kyau shine mai hukuncin karanta Fati a sallah eh wajibi ne mutum ne ya karanta a sallah zahar raka'a uku raka'a hudu sai ya karanta Fati a raka'a biyu raka'a biyu sai ya bai karanta fati ba ya sallah take ba ce ba saboda me kun yi shiru me dalili menene dalili la salata liman lam yaqra bi ummil kitab to ai a sallar ya karanta ba ya karanta raka biyu ba ana sallar ce la salata bai ce la raka'ata ba sallar aka kore in ba a karanta fatiha ba to ai shi ya karanta fatiha a raka'a biyu ko a raka'a daya kun yi shiru ko ba hadisin ka kawo ba la salata liman lam kara bi ummil kitab ko babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a me a sallah to shi ya karanta ba ya karanta raka biyu ba to a tambaye ku ne nasun mazhabar hanafiya sallah ta yi kuma saboda wannan hadisin kuma akwai hujja ko babu akwai hujja amma walaisa alaihi al'amal yanzu in ka zo ka tara ka ce yayi sai a ce kana da hujja kullum ka ɗora mutane akan abin da jumhurin malamai suka tafi a kai ba wai ɗaiɗaikun malamai ba ka ɗora mutane akan abin da jumhurin malamai suka tafi a kai ka je ke ta tambaya za ga cewar sallah aka kore limalin ya karafi bi ummul kitab shi ya karanta ummul kitab raka hudu ce ya karanta a raka biyu ko a raka daya ba ya karanta ba a sallar to ka ce bai da sallah eh ta amma dai ai wannan magana ya ce aikin shi ya saba mana manzon don ma aikin Allah sallam ba a roito wata sallah guda ya karanta ya yi karatu ba fatiha ba to kenan ashe kafin mu fitar da hukunci sai mun haɗa ayyukansa maganganunsa da ayyukansa da ayyukan almajiransa to in dai mutum zai dinga tsakulo wannan kaɗai ya tsamo wannan kadai to haka zai dinga jagwalgwala wa mutane kwalansu kuma a ɗauka wannan ita ce fatawa ai yanzu ana da sabuwar fatawa haka zaka ji fa in bana bakwai suna cewa wai akwai sabuwar fatawa fatawar da take yawo yanzu a gari ita ce kaza an samu sabuwar fatawa wacce ta zama tsohuwa kenan ba haka ake rayuwa ba ba haka ake rayuwa ba ina son mu gane wannan da kyau duk mace mai juna biyu da ta ajiye azumi za ta rama malik ibn anas ya ce abin da yasa jumhurin malamai suka ce za ta rama sabanin fatawar abdullahi bin umar shine me Allah ta'ala ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra to ita ita mai juna biyu mara lafiya ce kowa mara lafiya bace mara lafiya ce mun gane mara lafiya ce to yanzu kenan fatawar abdullahi bin abba bin umar fatawar shi za ta yi takhsisin ayat qur'ani ba za ta yi taksisin ƙur'ani ba kuma hitu magana ta da ke ko fatawar washi ba za ta yi taksisin ƙur'ani ba ayar ƙur'ani cewa ta yi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa yarawna zalika maradan min al amrad suna ganin wannan juna biyu kuwa rashin lafiya ce daga cikin rashin lafiya ma al khawfi ala waladiha tare kuma da cewar tana jin tsoron dan da ke cikin ta dan kada ya samu ya rasa wannan shine magana saraka nauyi ne a kanku kullum ka fi mai da hankali akan abin da aka biya maka shine amma a ce wai kawai mace mai haka ba za ga mata suna ta ɗiban girki wai an ce musu ai suna da juna biyu ba za su rama ba haka kawai mace ta ce ba za ta yi azumi ba haka kawai ga sanan ne ratata haka kawai ba su azumi babu wani alamun rashin lafiya ko komai tana da juna biyu ba ta azumi saboda me wai mace mai juna biyu ba ta azumi cewa za ta haka ba suke faɗa kuma masu ba su amsa haka suke cewa kuma dubu ta tafa musulunci sai da suka nassanta idan khafat ala ya ka duba ta tafa musulunci ba littafin da za ka samu ka ji an ce mace mai juna biyu za ta ciya sai an kawo shan in ta ji tsoro in ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza shi ne to gaskiya ana jan hankalin mu ɗalibai mu bi karatu a hankali ina daɗa jan hankalin mu bi karatu a hankali ana bin shiri a hankali a hankali har a kai in kai mai tsallan baɗake sai ga ɗan inda ka tsallake ɗan nan karatun yake sai ga tsallakewa za ka taƙi guda za ka yi ka tsallake wata suɗira ɗaya ko suɗira biyu sai ga kawai ashe nan karatun yake ka tsallake shi mutum ya je yi noma tare da tsimbiri allah ya sauwake ya ce ciyarwa sai an girka ko ba sai an girka ba in an ce miskini guda ko da an girka ne sai ta ciyar da shi ko da girkakke ne amma babba fa ba karamin yaro ba ba wai almajirai da asali dama shi ba ma azumin yake yi ba ka san wasu shi suke ba ka gane ko sai a ɗiba almajirai da yake asalinsa shi ba azumin bai zama wajibi a kansa ba to ba shi ake magana ba ana nufin wanda azumin ya zama wajibi a kan shi zai cin na almajirancin zai iya cin guda biyu ko guda uku don karamin yaro ai kaɗan zai ci yawa babba kuwa zai ci da yawa ne ta ji ko miskini aka ci a'a kullum muka kai azumi barakallahu fi yaushe za ta ciyar kullum aka kai azumi kullum za ta ciyar kullum aka kai sai an kai za ta ciyar sai an kai za ta ciyar kullum da ke ko kuma tana lissafa kwanakin domin tara masu domin tara masu ku riƙe lissafi da kyau da mai juna biyu da mai shayarwa kowace za ta rama ji da kyau ko kowace za ta rama ɗaya kenan mai shayarwa za ta ciyar ne wajibi mai ciyarwa abin da mai shayarwa za ta ciyar ne mana za ta ƙara tare da ciyarwa ciyarwa kuma wajibi ne amma mai shayarwa za ta ciyar mustahabi ne ciyarwa ta ina ya zama mustahabi na farko malamai sun kara ma juna sani ɗaya na biyu kuma ya zai a ƙara mata ciyarwa tare da ramuwa bayan ba ta da lafiya ne to ga duk wannan ya ginu ne in mun ɗauka ma kenan za ta ce din. duk an ɗauka eh, za ta ce in an ɗauka ne za ta ciyar ma shine ciyarwar mustahabi ba ciyarwar wajibi ba domin shin mara lafiya ce ko ba mara lafiya ba ce قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء قال رحمه الله وحدثني عن مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يا كرن تدني ون أن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن قاسم an abihi daga babansa wa kenan alƙasim shine alƙasim ibn muhammad alƙasim ibn muhammad muhammad ibn abubakar siddiq wannan tsatsan abubakar siddiq ne alƙasim ya rasu shekara ta 106 annahu kana yaqul alƙasim ibn muhammad ya kasance yana cewa man kana alaihi qada'u ramadan duk wanda ya kasance ana bin shi azumin ramuwar watan ramadan falam ya bai kuma rama shi ba wa huwa qawiyyun ala siyami yana da karfin da zai yi azumin ku rike da kyau ana bin shi azumin watan ramadan bai rama ba kuma yana da sararin ramawa yana da karfin ramawa hatta ja'a ramadanu akharu har wani ramadan din kuma ya zo fa innahu yut'imu to shi za a punishment shi zai ba da fidiya zai ciyar kulla yomin a kowace rana miskinan zai ciyar da miskini guda muddan min hinta mudu guda abin na mudin nabi guda na alkama wa alaihi ma azalik kaza idan ramadana ya wuce kuma sai ya rama wancan ramadana da ake bin sa kun gane ko kenan duk wanda ramadana ya zo ana bin shi ramadanan da ya huce kulura ba an ce mai ya rama ba sai bai rama ba kuma yana da karfin ramawar yana da karfin ramawar sai bai rama ba kun lura da kyau ko har wani ramadana ya zo to yanzu wani ramadana zai yi wanda ya wuce ko wanda ya zo wanda ya zo shi wanda ya zo shi zai yi ana ban shi bashin wancan kun lura da kyau ko to zai ciya tunda har ya bari wancan ya wuce kun fahimci magana ta da kyau ko zai ciya tunda har ya bari wancan ya wuce bai rama ba yana da sarari kenan inda bai samu sarari ba bai samu sararin rama wancan ba bai yi ifirati ba kenan bai yi sakaci ba shi yanzu wannan ya yi sakaci ne wannan ya yi sakaci ne to amma yanzu inda a ce bai yi sakaci ba ta yaya bai yi sakaci ba ya samu sauki amma bai samu sararin rama ba saboda tafiye-tafiye da ya yi tafiya kuma ana ajiye mata azumi kun gane ko amma gashi a gari lafiya shi kalau babu tafiya lafiya kalau wallahi gobe yake so ya zai rama jibi yake so ya zai rama ai da ya san jiya ba za a yi zafin rana haka ba da ya rama da ya yi azumin sa kaga wannan wannan wannan sakaci ne ko ba sakaci bane yana ta wannan kila wa kala har wani ramadan ya zo to zai ciya kuma ana bai shi bashin wancan to tambayarsa ita ce dukkan ramadanan da izo ne zai ciyar sabo ko kuwa adadin kwanaki waɗancan idan uku ake bin sa adadin kwanaki uku zai ciyar wannan in mun ɗauka kenan in mun ɗauka a kwanakin ramadana zai ciyar in ko mun ɗauka ne ranakun da shi zai rama wacan guda ukun da ake bin sa to a wannan ranakun yana kaiwa kuma sai ciyar ka gane ko idan ana wanda idan kwanaki uku ya sha na ramadana bara to in ya tashi rama su yana kai su ɗaya sai kuma ya ciyar gobe ya kai ɗaya sai ya ciyar jibi ya kai ɗaya sai ya ciyar ina fatan mun fahimci wannan da kyau nam idan ya rama idan ana bin shi ramadana kuma ya samu sauƙi bai rama ba zai rama zai rama zai rama sai ya rasu eh kunji ka ce mi? shi sai a ciyar mushi sai a ciyar na adadin kwanakin sai a ciyar ɗaya kenan idan kuma bai samu sararin ramawa ba gaba ɗaya adadin azumin da ya sha ya sha saboda rashin lafiya bai samu sauƙin da zai rama su ba har ya rasu shi shikenan ba ciyarwa mun yi wannan da ku a baya قال وحدثني an مالك انه بلغه عن سعيد بن irin wancan fatawar ta alkasin ibn muhammad irin ce ta sa'id ibn jubairin cewar duk wanda ya yi sakaci shine wa man farrata fi fi qada'i ramadana wanda yi sakaci wajen ramuwar azumin watan ramadan har wani ramadanin ya zo kun lura da ke ko kuma ana cewa sakaci ne in ya samu sarari bai yi ba saboda yan uwa sai mu mai da hankali duk wanda ake ban azumin ramadana sai ya kokari ya rama kun bai ci magana ta da ke ko saboda kuma malaman islamiyyu kuke idan malamin islamiyya yana tare da matan aure sosai yana jin fatoyi iri daban-daban limamai kuke a masallatanku mutum ya ɗora mutane akan abin da jumhurin malamai suka tafi a kansa wannan shine karatu shine ilimi shine abin da malamai suka tabbatar amma in dai ka ce za ka dinga tsakulo na wancan ya ce kaza wancan ma ya ce kaza ai wancan ya ce kaza haka ne za ka tattara cewar ai a cikin magabata an samu wani ya ce kaza cikin magabata an samu wani ya ce kaza ka ajiye sauran fatoyin sahabbai da tabi'ai da suka wuce akan wannan matsalar to lalle ilalla za ka kwanto wa mutane kura da ba za ka iya ɗaure ta ba kuma ba akan haka malamai suka taho ba akan haka malamai suka tafi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum wa Nam. Wanda na ji tsoron abin da ke cikin. Nam. Kuma sannan azumin yana ba ta